Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mu da wannan lokaci. Ya halin rayuwa, ya muka ji da wannan fitintunu kuma da suke damun mu. Allah ya kawo mana ƙarshen su bijahi Muhammadu Rasulullah. Zan yi wani ɗan taƙaitaccen bayani ne gare ku 'yan tsakar gida, musamman ma Hausawa mazauna Saudiya. A jiya labarin da na kawo ya tayar da ƙura, inda na samu saƙonni da dama ta ɓangaren tsokaci, wasu ta ɓangaren Instagram, wasu ma kuma har ta WhatsApp. inda suke nuna min rashin jin su akan yadda labarin ya zo. Mafi yawa daga cikinsu suna korafin cewa na taɓa 'yan Saudiya, wanda na faɗo wani hali wanda ba halinsu su ne ba. Kuma a cewarsu, mu 'yan Najeriya da 'yan Nijar muna wa Hausawa mazauna Saudiya kallon wasu masu yin wata gurɓatacciyar rayuwa, wanda kuma ba haka ba ne. Idan ma kuma ya kasance haka ne, to ina mai shaida muku cewa ni Umar mai sanyi a madadina bana cikin masu yi wa Hausawa mazauna Saudiya irin wannan kallo. Da farko ina so in sanar da ku cewa ban isan ƙya Hausawa mazauna Saudiya ba, domin ya ga mahaifiyata ta yi zaman Saudiya, wacce kuma a hannun da na dashi domin uwa ce sosai a gare ni don haka babu yadda zan yanki hausawa mazauna saudiya haka zalika matar da zan aura ma yanzu haka bahaushiya ce da ke zaman saudiya idan dai har zan so bahaushiya mazauniyar saudiya da aure ta ya za a ce ina kyamata hausawa mazauna saudiya ko kuma ina cin zarafinsu ina so in sanar da ku cewa ina tare da ku yan saudiya kamar yadda kuke nuna min soyayya babu yadda za a yanki ku illa dai kawai wannan al'ada ce ta labari na yau da kullum in dai aka ce labari ya shafi al'amura na yau da kullum to ko babu bangaren da ba zai taba ba na rayuwa Kada ku manta a labarin da muka gama kwanan nan wato kwarata. Marubuciyar ta yi amfani da wata unguwa ita Ƙerau. Ƙerau din nan ba ƙirƙirarren unguwa ba ce, unguwa ce mai zaman kanta wacce yanzu haka tana nan, ana rayuwa a ta a cikin garin Katsina. Akwai kuma mutane a cikin garin Ƙerau. Amma ta yi amfani da sunan wannan unguwar ta mai da ita matattara 'yan bariki. Amma ko sau ɗaya wani ɗan Katsina ko 'yan unguwa ba su yi ƙorafi cewa an ɓata mai sunan unguwa ko kuma an ɓata mai sunan yanki ba. Saboda sun san kawai labari ne da ake so a yi amfani da shi domin a faɗakar da wasu. Baya ga haka, Sanin kowa ne cewa a dukkan kowace irin al'umma akwai nagari kuma akwai ɓata gari. Idan ka san kanka cewa kai nagari ne, baka san me wani yake aikatawa ba. Saboda haka duk wanda ya ji bai ji daɗi akan wannan maganar ba, ina mai baku haƙuri. Dan girman Allah ba na haka da nufin in ci zarafin wani bane ko in ɓata wani suna. A'a, illa kawai labarin da ya zo a haka, haka marubuciya ta rubuta kuma nima haka na karanta, wanda kuma na tabbatar da cewa akwai wanda za su samu faɗakarwa daga cikin labarin. Kar ku kalle ni da kallon da kuke wasu da suke muku kallon tozarci, ko kaɗan ta ɓangare na ba haka yake ba. Amma kuma kasancewa domin ku nake yin wannan labari, domin idan ba kwa saurara babu yadda za mu a yi karanta. Don haka dole ne ne muku yadda kuke so. Hakan yasa nake so in ba ku wata dama guda ɗaya. Ga wanda ba sa san labarin suna da wata dama da za su iya sakawa a cire labarin, amma kai tsaye ba zan cire labari ba don wasu bai musu daɗi ba, saboda mabambantan al'umma ne daga faɗin duniya ko ina da ko ina suke sauraron labarin. Wasu suna min comment sun ji daɗin labarin don na ga har wasu ma a wurin comment suna kare ni suna cewa ba fa na ba ne, su kuma labarin ya yi musu daɗi. Ka a ɓata min rai in ce zan cire labarin. to insha Allah za mu yi amfani da wannan mataki da zai nuna yiwuwa ko rashin yiwuwa cire labarin a yanzu haka bayan saka wannan post da na yi ku duba bangaren community inda zan bada zaɓi guda biyu a ci gaba karanta labarin mai tafiya da kuma a daina karanta labarin mai tafiya kowa zai je zaɓi ra'ayinsa a wannan abubuwa guda biyu idan kana so a ci gaba da labarin mai tafiya ka taɓa bangaren da aka rubuta a ci gaba da labarin mai tafiya idan kuma kana so a dakatar da labarin mai tafiya ka taɓa gurin da aka rubuta a daina karanta labarin mai tafiya bayan awa 24 za mu duba mu ga waɗanda suka fi rinjaye wanda suke son a dakatar da labarin ne ko kuwa wanda suke son a ci gaba idan ya kama wanda suke son a ci gaba ne dan Allah wanda ba su ji daɗin labarin ba ko kuma labarin baya musu daɗi su yi hakuri mu karasa ba shi da yawa labarin kuma su yi hakuri ba a nufe su kai tsaye da tozarci ba illa kawai labari ne da ya biyo ta yankin su idan kuma waɗanda suka ce a cire suka fi rinjaye dan Allah masu jin daɗin labarin su yi hakuri za mu cire shi domin kyautata wa kaso mafi rinjaye kuma insha Allah za ku bani yan kwanaki da basu biyu zuwa uku ba in samu wanda zan saka muku domin ba za a zauna haka ba a ƙarshe ina ƙara ba ku hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ba da nufi na ne. ban kuma nufi kowa da ɓatanci ba ni da ku amana ce yan saudiya soyayya ce mai ƙarfi da fatan za ku min uzuri ku fahimce ni ga wanda kuma ya ɗau fushi da ni zai yafe min sai na ji daga gare ku na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida